ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاهد وقوة رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رقى مكة ومدينة شكرا بقول إذا تريه لود أربعين دا بقوي nan da kwanaki shida za mu kai ashirin kenan bi iznillahi muna raye daga nan kuma an kama hanyar goma ƙarshe kenan bana su ne a ramadana mafi fitar ranakun ramadana shi Allah mai jima da kuka hidatar da mu limayu yuhibbu wa yarda shine babba ka roƙi Allah dace ga abin da Allah yake son addu'ar annabi Sulaiman alaihi salam fatabassama dhahikan min qawliha wa ƙala rabbi awzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل ن صالحا ترضاه ي ا ل هو من أ ي بذاك يددش ما و ي ت ه ج د ي لتراويه هذا أ ي ا م ت أ ا ك ل وني أ ل ا يددش إ ن ا ل ت الله صلى الله عليه وسلم to ka roƙi Allah ya datar da kai zuwa ga irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyuka na gari da za su kai ka zuwa rahmar Allah bi iznillah mutum yanzu mun fara shekan me wani ce wai an fara shekan miyan sallah oh, oh, oh, miyan sallah a gidanku to kaga damuwar mai sallah me za mu ci me za mu sha me za mu sa ina za mu je a'a ليلة القدر خير من ألف شهر فالله من جمال أخوك منك رقودة شيء في الدنيا والآخرة أنزل من نسكت قصة يوسف عليه السلام مقومة وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم وقال الملك ائتوني به فرجت أجيء أزو من يوسف ملا فلما جاءه الرسول جاء يوسف كينا الرسول لو كتن لأن أيكين يزو النبي يوسف ce sarki yana kiranka ƙalar je ila rabbi ce a koma gurin mai gidanka koma tukunna bayan zan fita ba wannan sai ke nuna maka izza duk da cewa ɗan kurkuku ne amma ka ji shi da izza koma ka gaya mai ba yanzu ba fas'alhu tukunna sarki ya tambayi fas'alhu tambaye shi ma balun niswatin lati qatta'na aydiyahunna tambaye shi cewa ya labarin matan nan da suka yi yanki hannayensu ina da laifi ne a gurin inna rabbi bi alim lalle mahalicci na kuma da makircin matan nan masani ne yana tabbatar da sifatul ilmi lillahi ta'ala nan kuma akwai izza duk da cewa dan kurkuku ne shugaban kasa ke yazo zo ce a'a aje a tambaye shi ya labarin matan nan to haka kuwa da ya nuna izza sarki ya bi abin da ɗan kurkuku ya faɗa ƙara قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين يتارى ما تنسي قال ما خطب كنا يا لبابكم إذ راوتنا أبنى من نمسي آه، يوسف مقتشينك راوتنا يوسف عن نفسه لبك نماء النبي يوسف ya labarin yake kaga daga statement din ma an gama an gama kin club kullu sai suke cewa hasha lillahi ma alimna alaihi min su sarki ya tabbata ga Allah ba mu san wani mummunan al'amari dangane da annabi Yusuf ba in sun yi confession qalat imra'atu al'aziz ita ma ha excellency yace al'ana حص حصى حص ظهر حص تبين حص حصى وضح ينزو ذكيا تبين حص الحق شيني وضح الحق تبين الحق gaskiya تايها yi ana rawattuhu an nafsihi eh kubutan shi na biyu ke su mata sun tabbatar aika aikan daga gurin su ne ita ma ha ta tabbatar ana rawattuhu an nafsihi daman tun da ta zo ta kulla mai makici a bakin kofa ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم كم فرقو دا ما يفعل gaskiya qala hiya rawadatni an nafsi maganan kawai ke to sai ta dauko abin da ya lakanta mata din ta sake faɗan shi ana rawatuhu an nafsihi ni na neme shi wa innahu lamina sadiqi kuma tabbas tabbas yana cin masu gaskiya kaga ana sake ba annabi yusuf tazkiya da biƙu kyawawa a can a cikin gidan furfuna yace yusufu ayyuha siddiqu kenan ko ina ya je kawai shi alhamdulillah to Allah mu ma duk gurin da muka je mu kasance irin annabi yusuf alayhi salam a dinga mana shaida na gari kar mu je guri kuma sai a ce a wannan ustazun maha'inci shine wannan ustazun nan maha'inci dan iska shine shine zai zo nan Allah kar mu kasance da irin wannan sifa musamman abin da ya shafi ɗan school na yara ɗan school fees ƙanana ƙananan nan sai zama kai an ba ka kuɗin yara ka cinye hmm? to kuma yaran sun bar makaranta maybe sun yi sati ɗaya ne yanzu da me za ka ci haƙƙinsu sati ɗaya tak aka cire su a makarantar kuma an riga an biya ba za ka ce a ai an riga an ba su receipt hmm? no refund of money after payment ya ce uban wa ya gaya maka haka wai abin da yahuda suke mu ma sai mu ce shi za ne to kaga an cire yaran sati ɗaya tak to ka ɗauki kuɗin sati ɗaya mana yawwa in dubu ɗari ne ɗauki ko dubu goma tunda maybe fataran tar din zafi goma to ɗauki dubu goma mana sai ka mai muku da na dubu casa'in sai ce a'a to kaga duk gurin da ta je ko duk gurin da baban ya je zai ce wani macuci ne ustazan nan matuta ne amma ka duba yusuf duk gurin da aka je alhamdulillah Yusufu ayyuhas siddiqu ana jingina mai wa innahu lamina as-sadiqin alhamdulillah an jinjina maka annabi yusuf dan Allah mu koyi gaskiya daga karatun Qur'ani da muke mu koyi amana mu koyi kyawawan dabi'u sai ta ce zalika zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم أني ما نعمل جدا يسني سوى أني لم أقل بالغير وكما يوسف تن يسن سوى أني لم أقل بالغير بنها إن شيش بأقوي zai iya ɗaukar mai gidanta kenan ba ta ha'ince shi ba kuma wa annan laha la ya haji kai da Allah baya shiryar da kaidin maha'inta mun ji me take faɗa wa anna Allah la yahdi kaidal qa'imi zalika liya'lama anni lam aqulhu bil ghaib tunda ta zo ka faɗi gaskiya da gaskiya ba ta haice shi ba domin Allah baya shiryar da kaidin maha'inta kaga ana ne ana mana nesa nesa da me ha'inci sai ta ci gaba cewa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u nafsi إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم والآية على الراجح حكاية قول المرأة العزيز magana mafi rinjaye ana haƙaito maganan matan ما تنسيكيني ها excellency amma wal mustasna nafsu yusuf amsali sai ce wa ma ubarri'u nafsi ba ina kubutar da kaina ba ne, fa inna nafsa la ammaratun bisu'i domin rai tana daga cikin abin da suke yawan umarni da mummuna wa kila zalika min qawli yusuf wasu ce a magana annabi yusuf ne wa ma ubarri'u nafsi أي لا أنزهها تنبيها على أنه لم يرد ذلك تزكية نفسه والعجب بهذه وأنا نبن سوى شيء نون سوى آشيشي بني بل إظهار ما أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق يتي وما أبرئ نفسي domin innan nafsa in ita ce take magana innan nafsa abinda ta yi din nan kar a zarge ta innan nafsa la'ammaratun biskuri me yawa-yawan umarni ne da mummuna illa ma rahima rabbi sai dai wanda mahalicci na kawai ya mai rahama su shi ne za ka samu allah ya bashi kariya kamar shi annabi yusuf ne kuma inna rabbi ghafurur rahim lalle mahalicci na mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne Ilona malamai suke cewa anwa'un nufus rayukan mutum ka su kashi kashi akwai wannan ita ce muguwar innan nafsa la ammara ammara me yawa yawa sigatul mubalagha ala wazni fa'al yani mubalaghatun fi wasfi an-nafs bil indifa'i nahwi al-ma'asi wal maharib me yawan tura mutum me yawan tunkuda mutum ne zuwa ga halaka annafsu al'ammaratu bisu'i rai ta biyu ita ce ta sama annafsul mutma'inna biyu ke kenan annafsul ammara a a ammara bisu'i sai annafsul mutma'inna yi tsakiyar rai alhamdulillah sai kawai kana gani shi ka ga nutsuwa alhamdulillah ko zai tafi gurin Allah ma a rike alhamdulillah shine ya ayyatu hannaful mutma'inna malaiku ya kira shi ba malaiku kuma sun san da tsatsi ne irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi وادخلي جنتي سوتي النفس المطمئنة إن التي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب saurara da أن لا تكون tasirwa النفس المطمئنة الحمد لله رين تسئية شيني ذاك جي الله ما جمع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا Allah ta hafu. Karku ji tsoro ku nutsu kenan wala tahzanu duk abin da kuka bari a nan duniyan kar ku yi bakin cikin shi duniya ba bakin komai take ba duniyar gaba ɗaya ba ta daidai da fiffiken sauro wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adu kaga yayi nutsuwa ta yi innal ladina qalu ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون نسواتي فشين لك دي رم مني رنت إيي محسنين الأولياء صالحون duk suna cin wannan al'ambiya duk suna cin nan fidiki duk suna cin nan ashuhada suna cin nan dukkanku tayi ne na grade grade grade grade masha Allah duka suna cikin annabtul ma'ina. to kaga ya rage mun ni ina cin suwa yake nan salihuna ne ko atiya ko auliya salihun shuhada za ka ji da wannan Allah ke ta gaya mana annabi Ibrahim wa innahu fil akhirati an gama fa lamina salihin an gama fa wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa yau karatu da muka yi shekara 20 da yi shi ولقد ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين an gama to kai ma kana cikin kana cikin qaniti ka duba maryam Allah ce wa kanat min al-qaniti to duka wannan jerin annafsul mutma'inna to sai rai na uku ita lawwama lawwama wannan ammara ammara sai mutma'inna sai kuma me lawama amal amal ina malan amal a ammara mimun mutuma'inna lamun lawama kuna ji wani formulan da nake abin nan babu in ba za ka duba tasiri ne ka ga wannan formulan amal ne bi daga nan zuwa kiyama ka tashi ba za ka buɗe fi ni ibnu kathir ya ce ah, wai majmu'atun fi qawlika amal a'a wannan nadin wawa ne to kaga nadin wawa yana gurin ibnu kathir babu babu kaman ya yi da muka ce yi nadin wawa ne ba za ka duba tafsirin ibnu kathir ka same shi ba to me ya yi kaga sai na fasara maka me ya yi amal ne ce buri ce burin gidan wa a ga abin da ake nufi anwa'un nufus talata a ammara mi mutuma'inna la lawama to shine Allah mai jima'a da kwata ga mana cikin suratul qiyama لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنسبة nafsin lawama Allah ce ba ma sai ya rantse da nafsin lawama me yawan zargin kanta oke me yasa jiya ban yi sallan dare ba me yasa jiya na lattin masallaci me yasa ban yi zikirin safiya ba mutum yana ja makan shi kunne me yasa na yamma ban yi ba me yasa na zauna aka yi gulma tare da ni yau ita ce annabtu allawama tana cin gyaran kanta don ta gyara ta tsira gobe kiyama ai ba ma yi haka sai dai mutum ya zage ta surutu ta surutu ta man na ja kai harshen nan fa shine abin da yake kifar da mutum a wuta fa yake shine fa hmm. kubu kibu ko kubu to babu abin da yake don kufar da mutum a fuskan shi face abin da harshen shi yake girba mu ika ya kamata rage surutu don Allah da wuce nafsul lawwama ce to inna nafsa la ammaratun bisu'i kaga annufusu ma ila ila shahawat da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hujibatin naru bishahawat inna nafsa kuma la ammaratun bisu'i mun fi son biki a ce za a yi biki ke oke duk wani abu biki yanzu ko tafiri na yanzu rufewa shi ne biki ko Buɗe ya fama wani biki kawai zan zon fara karatu ne ki kango kawai ke an kama to amma rufewa ba a ce an gayyaci wani da wani sai daga an zo an taru ke oke ƙur'ani abin da yake bukata kenan to ba ma irin wannan ba da za a yi a masallaci ta da shi ba kiɗi in an ce a town hall za a taru ana ana ana biki sai ga mata suna kafi karawa innan nafsa la amaratun bisu wannan kuma hanyar ina ne hanyar wuta ne hujibatin naru bishahawa abin da rai yake so shine muka karanta suratul nazi'at fa amma fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس anil hawa ya hana ran shi abin da take so kaga abin da take so annabtul ammaratu bisu'i in ka danne ta fa innal jannata hiya al-ma'wa to hujibatin naru bishahawat sai kuma wa hujibatil jannatu bil makarihi an al aljanna da abin da rai baya so to kaga raina baya son abu oke abu ne mai kyau ke ka kwanta ranka yana so ya shi ka yi kiyamun laili ranka baya so ke kaga wanne ne aikin aljanna ke wancan ne aikin aljanna hujibatin naru bi shahawa wa hujibatin jannatu bil makari to mu dinga neman Allah ya tsare mu daga munanan yana daga cikin addu'o'i da muka dauka duba ka ji Allah mai gima da suka ya Muhammad idza sallaita faqul wannan addu'an اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يعني إن النفس لأمارة بالسوء وانا الدعاء ذات ما بين النفس الأمارة بالسوء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق wannan addu'a za ta yi magani annabtul ammaratu bisu Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa da izinin Allah Allahumma inni a'udhu bika min sharri qalbi wa min sharri lisani wa min sharri sam'i wa min sharri mani da izinin Allah nan da biyu sai ka samu Allah ya raba ka da su واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إن النفس لأمارة بالسوء sai samu Allah yana raba ka da shi bi izinin Allah ta'ala oke akwai hanyoyi da zamu rabu da munana da izinin Allah oke mun karanta ne ikhlasi ikhlasi a wannan kisan Annabi Yusuf innahu min ibadina al-mukhlasin ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفهشاء إنه من عبادنا المخلصين إخلاصي بإذن الله تعالى هنا جيل النفس الأمارة بالسوء استئاذة sallah sallah in kana yin mai kyau halas inna salata tanha anil fahsha'i munkar shi kuma ke dan fa ash-shaytanu ya'idukum al faqra wa ya'murukum bil fahsha shi kuma yana nan a gurin annabtu al amaratu bi kuma zukatan mu suna nan tsakanin yatsun Allah guda biyu Allah yana juya su yadda yake so yana nasa ce la muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik da izinin Allah ya ka samu kana cikin annasu al-mu'minna kama ba haka ba fa sai ga mutum ne wallahu musta'an yanzu ba za ka ga videos ga wani daga cikin limaman harami haramin makka amma ya koma drama ya koma fim hmm. ya koma fim ba irin wannan aikin da shi ake bi yanzu ya koma fim la haula wala quwwata illa billah a wannan bai dace da irin shi bai dace bai dace ba to koma fim din na halal ne ma wannan ba karamcin shi bane ku limamin harami a ce ya koma fim limamin harami yana karta limamin harami yana lido ce a a a a to kaga dai zuciyar waye ta Allah ce ce illa ma rahima rabbi من استدل أهل السنة بهذه الآية على أن الطاعة والإيمان طاعة بإيمان لا يهكلان إلا من الله كيف تقولون الله وعلى أن انصراف النفس من الشر تسننكم كسبت دقى الشر شيكم لا يكون إلا برحمته كسبت دقى الشر سيد رحمة الله Allah mun ji me yake faɗa mana anna ta'ata wal iman la yanqulani illa min Allah illa min Allah imani da da'a kai daga in kaga aje ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat sannan kuma Allah ya kubutar da kai daga sharri la yakunu illa bi rahmatihi da rahmar Allah ba wai da wayan ba ba ce Allahumma kfinihim bima ma shi da rahmar Allah kuma sai Allah ya kira wa dallatil ayatu aiba wanda ayin tana sake nuna mana ala mada wa ihsanihi illa ma rahima rabbi sai dai abinda mahalicci na yi rahma inna rabbi ghafurur rahim domin mahalicci na shine ghafur yana da cikin falalan Allah gafarar da yake bayi shi na zunubansu rahimun bihin idza hum tabu wa anabu muka tuba kuma sai Allah ya karba wa ahsanul amal muka kyautata kawai sai Allah kai duk laifinka a cikin hadithul qudusi wace hadithin ajiya arba'in an-nawawiyya hadithin Anas ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce yabna adama إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك إن ربي غفور رحيم غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله كيف بدأ مبارك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء إن zunubai na suka yi ƙololuwan sama a talabta sai Allah astaghfirullah shi ke nan gama inda ya tsakaninka da Allah ne babu haƙƙin bayi an gama amma girman kai irin na ɗan adam ya ce a lokacin tuba bai wasu a bar mu mu sheƙi ayanmu yau a bai ku sheƙi Yau to sheƙe din mana ba dai aya ba za ki sheƙi a cikin gaji aya aya ne aya kuma ko da zunuban sun kai kololuwar sama shi astaghfirullah an gama ba yabna adama law ataitani bi qurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة كدوبا متى كان غفر هرب داود كوي كقونك الله أن غفرت مكا كنيم غفر الله أن غفرت مكا hanya ta uku shine ne ka je gurin Allah baka shirka an gafarta maka sannan kuma ka samu yansu ayyuka da kana yin su kawai an gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ibn hajar ya wani littafi akan wannan imam suyuti yayi talhisin shi al-khisal al-mukaffira mu a gida mun sha ba wai so ɗaya muka karanta wannan ba so ɗaya ba so biyu ba so goma ba to kaga dace ne dace ne me zan yi ne Allah ya gafarta min inna rabbi ghafurur rahim ga sunan barkace barkace anan ba mun sha daukar shi anan ne ma ne Allah ya bada experience a ah, to mu raba su kashi biyu mana sai na ce akwai automatic suna na daidai akwai manual wannan karatun anan ne Allah ya bada wani fahimta domin wani fahimtar sai na zo garin wawa ne na nutsu tukunna wallahi sai in gane amma a can ba na gane domin kaga nan kawai muna tare da qur'ani ne kawai zalla kawai da daddare qur'ani da safe qur'ani da rana qur'ani ko qur'ani qur'ani idan ka zo ka zuba ido sosai to ke to sai ka ji kana gane wanzu abubuwa to mun kasa su kashi biyu ba kuma ce ba automatic da manual automatic su ne ibadun da za ka yi kana yin su ba sai ma ka ce rabbi jilli ba kamar me ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum min يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أجياء الذين آمنوا اتقوا الله إذن من شكرا الله وقولوا قولا سديدا يمكن شيء يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذا الله أوتوماتيكي تبيع أنجاما إن مكبي من الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يحببكم الله ويغفر لكم باتانا دا كاتي الله غفرتا بن بان كانا بين منزان الله ان في الله يقاونكي كا كوني غفرتا ما ذنوبك ان كسبوا خشيه الله ان الذين يخشون ربهم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره لهم مغفرة وأجر كبير أجينا الذين يكشون إنك جهنيا خشية شي كينا أن غافرت بك إنك جهنيا إيماني لأيك نجري وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة أنزمها أنزمها تكاد هنيا سنة لن oke ramadana yanzu da muke yi man sama ramadana imanin wa tisaba yaya gufira da hu ma ma kaddama min dhanbi iyamu ramadana din nan da ake yi kamar kamar yanzu a bargu in goman ƙarshe shiga kowa ya gidan shi ko ko za a fito za a fito malaji za ka fito to kaga wani lokaci yanayin da ake ciki yana sake taimaka mana yawa wajen ikhlasi mu mun fi saba fi a ka fito ne alhamdulillah a ni ma na aikin karfe ɗaya nake na yi kaga ɗari ya ko kin karfe ɗaya nan kuma an kunna wuta dara dara yana so a ganki kaga ko an kunna facebook ana so a ga mutane to amma kaga yanzu ce kowa ya a gida to a gidan ma maybe sai a biya sa facebook har facebook har gidan ma maybe gama an fito ka ɓoye aikinka ne ka ɓoye yana cin alamar ikhlasi to man sa man qama ramadana imanan wa hisaba ya ya bi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga ko inna rabbi ghafurur rahim ha yanzu ka ci abinci kawai abinci yanzu an zo an yi bude baki أتى بنتي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير هول مني ولا قوة شيكي نمفا an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka ka sa tufafi sai alhamdulillahi alladhi kasani hadha tauba zuwa ƙarshe an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka ko ki ibn hajar ya mana wannan aiki ya gama fa Allah saka mai da imamu suyuti ya zai talhisin littafin a cikin tamwilul hawari sharhin muwaffa a ƙarƙashin iza ammana al-imamu fa aminu idan imam ce amin sallah kenan fa kuma ku bi shi ku ce amin domin wanda amin din shi ta dace da ta mala'iku an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi jifa idan ammana al-imamu da don yana daga cikin abubuwan da limamai ya kamata su himmatu da shi shine ne ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin hmm? kuma ya kamata a ƙara musu jiku, a ƙara jiku, duk da cewa ana bi amma ba cancan ba amma kaga yanzu ni zan yi karatu alhamdulillahi rabbil alamin yanzu har waje kowa yana jin komai kiyya to musamman ranar juma'a Allah in liman bai zai daga murya sosai ba an cewa lalle ba a daga murya ba fa a'a kamar ranar juma'a nan ban san kamar murya yana iya isa kuwa in yana iya isa alhamdulillah amma baya iya isa a dole a samu wanda zai daga murya ba kar ma dauki karatun bai bai domin kaman jima'a ba na jin muryar liman tana fita yadda ya kamata da tun da cewa ni ina masallaci amma maybe na wajen eh maybe na wajen sikan tana in tana kaiwa shi ke kamar nan makka ko da liman ce <clears throat> za ka ji kiriya sosai Allah mu gane karatun ba kada zama ma mu ban san me ake yi ba ko kuma an ce ba a daga murya a in ba a jin muryar liman live ana daga murya kama ya zama ana ji ne kuma kuma eh, dan yana daga mutsa a shi ne in sai a kara mai siku baka ga maka ya suke ba in sikun da yake gaban liman na gol gol ba ba irin wannan na roba roba ba ji ji suna su na gol har guda nawa za ka iya ganin guda uku guda hudu ok har shi da mako har shi da ba sauki ta ko'ina to ka ji su ilimai ya ce amin ko ina za a yi kuma su limaman maka suna fadin amin ko da ma limaman garinmu ba da naku wani su da yawa ba sa fadin amin غير المغضوب عليهم ولا الضالين شي yana da kyau amin liman yayi amin sai mu ma mu bi shi غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin wa yana da mahimmanci idan ni na ce amin bayan na liman bayan na liman liman ne jagora na ba, ba a gaban liman kamar da wasu jima za ka samu suna sallah gaban liman kuskure ne wannan wanda zai sallah gaban liman akwai guri a baya wani suka ce ba shi da sallah sallah ba a azar sahu gaban liman sai dai baya baya idan mai ce amin mu ce me amin ina magana kan me inna rabbi ghafurur rahim da abubuwan da za mu yi kawai Allah ya gafarta mana ci amin to in ka dace taka ta dace da ta mala'iku an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka alhamdulillah ka ga wannan kullum da kullum. sai dai tambayar muna dacewan shi ne muna dakewan ko kuma duka kawai wala-wala muke ta yi kai kafin ka bude baki a sufin yi zairin hmm? mabubi alaihim malabbalin amin amin ya danganta dace ne dace ne inna rabbi ghafurur rahim ka duba idza qala al-imamu wanke nan shi ma muna sakaci da shi yace sami Allahu liman hamida to da yawa zaka ji masallaci shiru amma annabi sai ku ce rabbana wa lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu al malaika shi ma ya shiga layi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka inna rabbi ghafurur rahim me yawan gafara ne wannan suna tafiya automatic yanzu ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ya zo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kace raditu billahi rabba wa bi wa bi muhammadir rasula wa bil islam dina na kiran sallah ke raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islam dina shikenan an gafarta maka abin da ya gabata da zurbanka to sai kuma wanda suke zuwa manuwali shine buɗe baki ka ce ya Allah ka gafarta mu أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ما وهلا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ورب اغفر لي واللهم اغفر لي واللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت كوكا هو موتا في ادوان هو موتا إيه، سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ان كما كتاكي تدري لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اغفر لي انجما فا Allah wannan karatun kafin in taho na sake yin shi mabudan gafara guda arba'in ke wuce arba'in nufin ka bi shi yana nan akan social media arba'in me zan yi Allah ya gafarta min alhamdulillah kaga Allah ma bai kunta ta hanyar ba in ba za ka bi wannan hanyar ba to ga wata hanya ta tsakiya wannan hanyar tsakiyar bi hanyar gefe bi sama bi ƙasa duka wannan a cewa mutum to har ramadan ya shiga har ramadan ya fita mutum bai yi abin da aka gafarta mai ba ran mala'ika jimiri ma ya ɓashi da ni ko kai ɗin ito ya rasulallah har ya mutu aka sa shi a wuta to ya ƙarata a wutan kawai ya rasulullah ka ce amin manzo Allah ce amin amin Allah ka amsa to kaga ya rage mun ya rage maka ba wana cewa goma ta marmari ta wuce ko goma ta wuya ɗaukin zuya kuke sha to goma ta ɗaukin sallah a goma ta neman gafarar Allah fa dole sai mun canje tunanin mutane fa nema nan goma ta ɗaukin sallah muke kai me za ka ci me za ka sha me za ka sa ina za ka bi shi ne damuwarka goma ta ɗokin gafarar Allah menai Allah ya gafata mun ne zuwa yanzu ɗin nan menai Allah ya gafata mun kai ma ne mai kai Allah ya gafarta maka وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي oke malamai suke ce a nan illa ma ma illa man man man man man ma a nan bi ma'ana man wal illa man rahima rabbi minan nufusi fa illa ma rahima rabbi illa man wanda Allah ya kare shi kawai in Allah ya kare ka kala inna rabbi ghafurur rahim lalle mahalicci na fa mai yawa yawan gafara ne mai yawa yawan jin kai ne to kaga ayar tana kwadaitar da mu akan mun hizimci yawan neman gafarar Allah Allah yana son naciya ballanta neman gafara ma ba sai ka dace ba rabbi fili اللهم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا تغفر لي غما فشيك ba ma sai ka nace ba wajen neman kayan duniya shine sai ka nace amma wajen neman gafara ko baka nace ba so ɗaya kawai bugawa ɗaya kawai ke ka samu insha Allah ka tashi da daddare du'a man ta'arra min al-layli rabbi fili an gama astaghfirullah alazim alladhi an gama shi kenan rabbi filli an gama allahumma filli an gama allahumma filli ma an gama allahumma inni zalamtu an gama allahumma filli warhamni an gama to ballanta ke yanzu mutum ya zo mutuwa oke mai manzo Allah ke faɗa Allahumma fili warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la to sai zama baka iya ba to kaga shi kenan ko ya muka iya da shi shikenan idan wannan ayar tana da girma sosai wa ma ubadi nafsi inna nafsa la ammaratun bisu mu dinga neman Allah ya tsare mu daga irin wannan ran oke shine uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai fara magana innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره za ka ji mu ɗaliban ilimi mana tafka kurakurai masu yawa cikin kutubatul haja za ka ji babban malami da ake ji da shi ya ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastahdihi baya ciki ba baya ciki wa nastahdihi baya ciki wa nastaghfiruhu kawai kuma za ka ji kutubatul haja kullun da kullun haka yake kuma na ji wai su ne irin jiga-jigan nan su ai kai daga kubbatul haja ma fa kana da matsala hmm? daga kubbatul haja akwai su kure goma mai bi goban muka zo dan sauke su eh? wannan ina magana ahlus sunna kenan ba dan bidiya ba shi dan bidiya ma wanda ya dama da ke ka ji ahlus sunna in ka ji ahlus sunna yana innal hamdalillah okay wannan dan wahabiya ne okay manzon Allah ma ai dan wahabiya ne ji wani ne annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da sahabbai khutbatul haja mal albani ya takaitaccen littafi khutbatul haja allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu da gurin ma sai oke ajanaza sahabban da suka yi riwaya hadisi ayin da su fafo abdullah abdullah abdullah aisha jimun shine jabir nun nubai sai za shi ne zuhuri oke abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas abdullahi ibn qais aisha jabir nubayr zuhuri to kaji innal hamdalillah na muna kan menene innan nafsa la'ammaratun bisu to kai ahli sunna tun farkon maganan ka kawai zaka nemi wa na'udhu billahi min shururi anfusina to amma kaga da zai ta ai kaga daman ahli sunna iyayen sharri ne baka ji ma suna cewa na uzu billahi min shururi ka wannan dakiki ne wallahi shi gaba ɗaya ma bai gane hanyar da aka yi wai ahli sunna suka zo saboda sharrin su ya kai sharri sai ka je wani uzu billahi kuma sun san su masharranta ne wani uzu billahi min shururi anfusina ha kai baka gane innan nafsa la amaratun bisu'i ba bai gane ba وأتشين أذكار الصباح والمساء ماشيما أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشارته هو وشيرته وشار شار شارته هذا هو سليم مسمى يكون مسلم يكو لكن أكي كرم تهونا الدول مين وشار شري وشار ها وشار شار شر ها وشار in ka ɗauki fata-fata na shara fihi tarkon shedan ke in ka ɗauki wasalin ƙasa wa shir shir shir shirin da kasara sai ɗauri ke da shirki wa an aqtarifa ala ka ji au a ajurruhu ila muslim yau ka dinga faɗin wannan safiya da marece in zaka kwanta bacci to ke addu'ar nan tana da ƙarfi ba safiya amma muna yi to sai wanda Allah ke san shi kaga illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ke san wa an aqtariba ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim to karatun kare ja da yawa inna rabbi ghafurur rahim dan karanta kadan sai mu tsaya wa qala al-malik وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي shi sarki ya ce a wa ƙalal maliku tuni bihi kaga wannan hamzatul wasil in ka zo ka ce wa ƙalal maliku to ya za ka tashi kenan ya za ka tashi kaga tashin zai ma wahala kuma a hawa hawan kibo ko can ka tafi wani guri mai hawa sai ka tsaya kuma a ana buƙatar ka tafi da gudu ne وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي في كذوك كاومشي اجعله خالصا لنفسي دون شريك شينا ولي ذنب كتدني من منتا فلما كلمه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي فلما أتوا به فكلمه da suka kawo annabi yusuf yayi magana da shi wa shahidu min ar-rushda kuma yace a ah, wannan nutsatse ne ai a wannan a gwamnati na bani da irin shi ai falamma kallamahu qala sai kai ba shi appointment atake innaka al-yawma ladaina kai a gurinmu a gwamnatinmu makinun zu makanatin wa kana da matsayi yanzu daga fitowarka kai an baka minista amin kuma mu'taman ala kulli shay kai amintacce ne an amintar da kai akan komai da komai a daular nan kaga shine da safe muke ta magana ne amana yana daga cikin abin da muka fara rasawa ko ma mun rasa ma kowane annabi a can suratu suratu shu'ara إذ قال لهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين النبي هود بسام النبي صالح بسام النبي شعيب بسام duka kowane annabi lo the same inni lakum rasulun amin anan kuma innaka al-yawma ladaina makinun kana da matsayi to kana da matsayi muji kana da matsayi a gwamnatin APC to yana bukatan ka zama mai kuma ami abin da ake rasawa ke ga matsayi amma ba amana wallahu musa amma da ake jin su nan da suna da ga matsayi ga amana da ƙasar ta canja fa amma kowa aka ba shi kura ne kowa aka ba shi zaki ne yiwa ne makiyi ne mahandami ne maha'inci ne to ta yaya ƙasar mu za ta gyaru zai yi wahala to kenan akwai matsayi ya zama matsayin an haɗa shi da ne amana kada ya zama a rekod ɗin ko bad rekod yau an san ka da riƙon amana annabi musa shi ma yaya sai daga cikin yaran nan ƴan mata suka ce ya abati sta'jiru inna khayra man ista'jarta al yanzu mun sake samu wani quality kuma shine zama akwai ƙarfi yau ƙarfin na zuciya ƙarfi na gangan jiki kuma ga amana alhamdulillah to lalle yana daga cikin abin da muka fara rasawa annabi ce yake cewa la imana liman la amana la la imana liman la amana la imanin duk da ake ta magana babu imani ga wanda ba shi da amana wala dina liman la ahdala wanda ba shi da alƙawari kuma ba shi da addini ba to kaga yanzu ina imanin namu yake kaman babu ina addinin kaman babu wallahu musta'an to lalle mu dage akan me amana to dai ga sarki ya kusanto da shi قال اجعلني قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم النبي يوسف سيكي نيمم عساشي أقول دا مسلحة نيجا ذكر أسنة بعدها qala ja'alni ka sanya ni ala khaza'inil ardi akan taskan kasar misran gaba daya kuma inni hafizun na kasance hafiz ay hifzin ma'abocin kiyayewa kuma alim zo ilmin bi ina da tattalin arziki wakila katibun hasibun na iya ƙididdiga akwai accountability an gani za a yaba to yana daga cin abin da duk wani wanda za a bashi mukami a gwamnati ya zama yana da irin wannan wai anthony general of the federation to ya zama mai, yanzu dai ga makin yana da amma aminun ne maybe ba haka ba ne. to sannan kuma hafizun alimun yana da kyau gwamnati ta dinga lura wa za a ɗora shi a wannan gurin kaga wanda ya cancanta hafizun kuma alimun hmm? yanzu minister of defense wa ya kamata ba minister of defense to kaga wancan bangaren sai suka ɗauko ɗan siyasa ɗan siyasa fa kawai dan ya shiga siyasa ya ci gwamnati shi kenan kuma ya hidima sai ce shi ne wai wai wai wai wai me wai minister of defense tsakani da Allah haka ake yi tsakani da Allah haka ake yi ba haka ake yi ka duba annabi yuko qala ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun ali yanzu da za ce kai minister of defense kai gudu daga nan zuwa can haki zai yi fa billahi la ilaha illa Allah haki zai yi fa to wannan shi ka duba wai. kawai in dai mutum wai dan siyasa ne kawai sai a dauko position da bai cancanta ba shine abin da muke karanta da safe idan an ba da al'amari ga wanda bai cancanta ba in an tozartar da amana kamar da ake a Najeriya ku jira kiyama kawai ta tashi ce to ya ya rasulullah yaya haka sai a in an ba mu wanda bai cancanta ba ya gaba babban ministan tsaro karamin ministan tsaro waye na tsaro dai ba su cancanta ba dai a ɗauko masu training a jikinsu yawa a ɗauko masu experience a ɗauko masu hannun da shi ne za ka ga abin ya mutu amma kawai mutum yana cin ac ya ɗora ɗaya a kan ɗaya ta hanyar wayannan mutane shi ne irin wannan abin zai mutu wallahi zai wahala kuma za ka ji suna da hannu dumu-dumu dumu-dumu fa ga abin yana ta yawa social media wani za ka ana ta tuhumtan shi tun yana gwagwano ana ta tuhumtan shi yana da hannu fa yana da hannu fa shi ne mai musu fulayin ɗin kaza fa ya mu sai dai mu ce Allah ya saka yana da hannu fa yana da hannu fa yana ba su kaza fa to amma sai ka ji kuma an yi shiru fa mu ma din kaman ba mu da zuciya mu ma din matattu ne amma ba ka bar ha a ya kamata sai an ci kumo shi kawai an ci kumo shi an tsayar mai da haddi hmm? to ka duba dai arewaci haka yake gudana mutum dumu-dumu da hannun shi ba su ma sun sani dumu-dumu ko sarki gurin guri kaza dumu-dumu da hannun shi dumu-dumu ba kuma yana tare da su fa amma dumu-dumu wallahu musta'an to kaga wannan ayin tana ba mu dama oke inni hafizun ali to za mu zo mu tashi akan wannan aya amma tare da tarin su hadisai masu yawa kawai zan kwafo su ne kuma na saita su ma daga cin attargi targhib na Imam al Attargi at-targhib wa shi kenan tabawa ɗaya kawai na saita shi Ya ce tarhib min tawalli sultana wal qada wal imara liman la yathiqu bi nafsihi ka fito cin abai a zaɓe ka in dai bo kai ka aminta da kanka ba wata rihibu man wasiqa bi nafsihi to wanda ma ya aminta da kanshi an yas'ala shay'an min Kar karka tambaya ka bari a baka to sai dai tsarin ne kuma sai ka fito sai ka yi takara hmm? yanzu malam ya fito ana ta je kai ka dawo Dama fasto fasto no ya fito o oh, su banjo yana ina ne ma awu ne yar karamar hulan nan yana ina ne yau ka daina ma jin ɗure shi gaba ɗaya to ga matan shugaban ƙasa fa ita kanta wace ce fasto ce fa fasto ce fa kama shi ogan kwata-kwata fa fatiha bai iya ba fa it's a shame wallahi it's a shame matar ka fasto a coci za ta tsaya ta zage amma kai ka je masallaci ba abin da za ka iya faɗa mutane fatiha ma wannan wai iya Bin mamaki abin mamaki to za mu zo mu ji ku 'yan siyasa masu neman position bala'i ne ba an ɗora ka za ka zo a ɗaure ne ba haka ba a wuyanka ba an ɗaure ka ba adalcin kai kwance ka kawai to kaga babu adalci daman mashuci ne ya mutu yana ha'intan al'umma to kawai sa haramun alaihi ra'ihatul janna haramun ne shi kanshin aljanna to kenan siyasan ba hauka bane yan siyasa ku san me kuke yi ku san me kuke yi an baka jagorancin jama'a ka ha'ince su to ka inci kanka ne wallahi ka gama yanzu wanda aka kashe kuma jinin su yana kanka fa to kaga mutum ya je da irin wannan tarin lodi gurin Allah ta yaya zai tsira kenan mu namu ma yan fici fici haka dan mitsi mitsi haka mutum yana tsoro to sunan su faya, wallahu musta'an to muka tashi gobe dai zamu ji tarin hadisan da izinin Allah hadisan suna da yawa sai dai kawai mu takaita ko hadisai goma shikenan mu takaita kar mu je da yawa in mun je da yawa karatun gaba ɗaya zai kare subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته